من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يرحم الرحمن سبحانه وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصروا رحمكم الله
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
Ubangiji yana taɓa wato ainihin misali da wato ainihin waɗannan mutane waɗanda suke wato ainihin marowata waɗanda uwansu ya rayu ta kan alkai wato ainihin da ciyarwa dangane da wato ainihin bayan Allah daga abin da ya noma su kuma da suka zo bayan sa sai suka sanya wato ainihin rowa da wato ainihin haramta wa talakawa ainihin abin da Allah ya ba su shi kenan kamar yadda hausa suke cewa hana wani hana kai to da suka hana wato an al'umma su ma sai abin ya zama ainihin ya ta asiri sun so albarka cikin mutane su da gurin saboda haka ubangiji yake cewa fa tsafa alaiha qa'ikun min rabbika mai wato ainihin mai kewayawa daga ubangijin kamana na daga azaba ai na rahuka sai ta kewaya wato ainihin afsakunan ƙara ƙasa ta kona ta lailan da daddare domin shi mutum za su samu ko gida su ba su girbe ta ba tare da wato ɗan mutane sun sani ba su ba kafin asubar sai kuma shi gaba ko da ala su ke duro wuta ta kone gonar da mai kire wani na yi suna lokacin suna bacci
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على أرضكم إن كنتم صالحين
fatala wato fa asbaha sai gonar ta waye gari taskari kai ka ce wato ainihin gare wanda yake da tsananin duhu tawara saboda wato ainihin sauda a wasu ke faɗa kirin ma'ana wato ainihin saboda tsananin baki sai kuma kai ka ce wato ainihin gare mu da tsananin duhu wanda na da sai suka kira wato ainihin junan su ma'ana wato ainihin domin su je su yi musu yi da lokacin asuba suna cewa junan su a nan junan su kan mako a ranar su sun da gonar ai kada su kuma amfanin ku to kiran da shi ne da raro da da raro din aw an ko ko an da magare su magariya ai da an nuwa su sun sun ko da an kubu shi ne wato ai ku yi kan ko in kun to kare ne in za ku yi ku ai mun ne da kada kuna da yin da amfanin gonan ku ko da ku ce da ku ce da Allah alai ma to ruwa ku ke gaba da shi ne lara gare shi ne
فانطلقوا وهم يتخافتون
نعم wato ainihin alukuru ala harsuku shi ne jawabin sharri shi ne wato ainihin in kun sun sari dina ko umudu ala harsuku in dai za ku yi yankar ku bi kama goma na ku da sassa ne fata da ku sai ku da goma ne ta sa ku suna suna fata bayyana ayat ta runa suna yin raka
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين suna cewa a yau dai ba wani mutum da zai shigo wato ainihin garin cikin wannan gona tafsirin wannan tafsiri ne liman kawo da muka abin da ke gabansa au an koko an can fasariya sun fasariya ce cewa wato ainihin ba mu shigarta wato ainihin a yau da cikin wato ainihin musulmi a wato ko wato ainihin saboda haka su san wani da zai yanke وغدوا على حرد قادرين waɗanda sai suka wato ainihin sammakon kuwa ƙadiri da suna masu iko a cikin zaton su ala har da bisa wato ainihin rowa ma'ana ai manyan wato ainihin hadawa da suka rayu da zagirai a wato da suka rayu da basirai فلما رأوها قالوا إنا لضالون yana fara auha yayin da wato ainihin ɗaɗo wata wagadau ala har da ma'ana sai su sammako a bisa kushi ɗalibin ko domin lokacin da duniya ko yana cewa har da zama su masu son jawa wanda ya samu dawo da yi har da kayan kuɗi ke mana wato ainihin ne wato ainihin idan an taɓa ban taɓa ka amma in ya da kuma shi aka taɓa to nan ko ko ba abu ne yana ne to yayin da suka zo gona suka fara auna yayin da suka tafi sauda a baka an yi karkata mai konewa kan sun ce inna la qawluna wallahi mun bada ko kace an haɗa ba da wannan bai zuba ai da kira ji ba wannan sai gona ta mu ba kuma ka su ta ko su da wala na ba ne kuma ai da su gani ta duk su ce ban ta ma rumu da ba sai mu ne abun haramta ba kamar ta amfanin ta liman ya saboda mun yi rowa ta da kuma ga da bikin da hada gare ta
فالناس مخزون قال أوكرهم ألم أقل لكم لولا تصدقون kara alkuduhu sai wanda yake mafi alkhairi da cikin su shi ne alkuduhu wato ainihin wannan duka a baya ma Allah ya amfani da ita ko to wato zalika da Allah ku kuma in wata wasada ka gani wato alkuduhu wanda yake mafi alheri su ce su alam kullu ku a ce ban gaya muku ba da za su tabbatu da mai hada ku tsari ne amma a haka kai ni da kuna masu tuba daga abin da kuka kurje na daga yin rowa
قالوا سبحان قالوا كنت بقى سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ربنا sarki ya tabbata da ubangiji mu inna ku na bali ne mu ne mun da fada a zalibai da mun ku kira ita mu da kira kawa ko hakkin ku
فأقبل بعضهم على بعض
ya يتلامون gaba da ba'abu sai ba a ku ya fuskanci ya yi duk wato an yi biya kuma alama da su ba a yi da rawa kuma suna da juna tare dama haka ramar Allah yake idan wato an mutane suka hari kai akan barna suka aikata barna to idan ku kubar barna ta ru to ko sai ka wani juna ai na ce dama ai kaza sai ka ce kaza kaza ai a kai ka ce kaza kaza kuma kai a yi jayayya na'am
قالوا يا ويلنا إنا قالوا كنا ظالمين نفسك يا نفسي يا نفسك ما أزوج وإذا لا هلك وإنا كنا ضالين ولم لهم عن كيف إياك
أتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون لكي أسير ربنا يا كنت أمسك وأن يبدل لا يكبر من تستشيني أن يبشرنا وتؤدي تنبع من أتنزيل وأن يبدلنا يتبع من خيرا أبو تكون بأهلين من هذا الجريد إنا يا رب لا راجعون مجمع الصحيح الله وأمسك zai kuma da zama da nari ne da ruwa to an su mu wanda wanda ala na kan idan wani da zai yi wani ne shi da na tsara ko wannan kan ruwa an yi ruwa a nan ku zo kana an mutu na mutu alheri da hada gare su ko wani yana da wasu wani ruwa idan wato an mutu ya duba shi ne da rayuwa da kuma wanda amma mutukar wato bai je gargara ba in je gargara ko su sanan ko tuwa ba za ta yi amfani ba na'am كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ubangiji ya ce ga zalikar azab to haka fa wato ainihin azaba ta ce an tura azabi da haulai misalin azaba ga waɗannan ai man kana ba amur zaka wanda ya saba wa mutum mutum ko ba da mutum da ka tsawon haka wuri ne da wani wal azabu la ta ce wallahi azaba lahira a cikin kuɗi in ji ma lokacin ya da kuma da su san azaba ha azaba ta ma kana mu amur zaka da ya saba wa mutum mu ba wannan zan wannan aya mai zuwa sauka ce da ma ƙaru yayin da suka ce in wato ainihin ko بعثنا في أفضل منكم وإن بعثنا هو إن بعثنا إن وتؤيهم متواتؤيهم أيضا نوحي وتمتاع ما أفضل منكم وتؤيهم في غيركم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم نعم وإن بإسكاكنا idan an amsa a ce mu ranar alkiyama wato ainihin su waɗannan wato ainihin kajiran suke goron sawa mummune cewa in an tashi mu wani da a mu da su za a ba mu ma abin da yake shi da gare mu wai tsammanin su duk wanda ya zama wato ainihin mu da shi a duniya a lahira ma mu da shi zai tashi wanda yake sadaka a duniya a lahira ma sadaka zai tashi abu ba haka wani wato ainihin mai duniya ne ko kuke da ku yau mu za su فيه هذه كل مال فارغ وفيه بأخذ كل أمثال ألف رانا القيامة رانا دا أجي جنب وأن دا فحقيقة أساسي شكونا سوما على الدنيا sai ka ga wanda yake wato ainihin da yake sake su kuna su kuɗi ke lafiya yin da yake mutuwa saboda ranar da ba su kuma ba komai ba sannan kuma shi ne wani abu na'am inna lil muttaqina ubangiji yace abin da suka zaka ba haka bane inna lil muttaqina jannatin yaqin aljanna ni'ima ita ce tabbata ga masu tsoron Allah inda rabbihim a wajen wato ubangijin su أفنجعل المسلمين كالمجرمين yanzu wato ba sanya musulmi waɗanda suka miƙa wuya ga Allah karɓar yami da kamar waɗanda suka bugire wa Allah ai wato ta nuna ran masu wato ai ci gare su suna a raya cikin kyauta za mu sanya su haka ما لكم كيف تحكمون me ya same su ya kuke irin wannan hukunci da haka hukunci wannan hukunci alfasu da wani ke batacce أم لكم كتاب فيه تدرسون wani ne ce kuna da wani littafi ne wato da yin magana a hukun kowa ta da mutum da kuke karanta wannan abu da kuke faɗa shi a cikinsa إن لكم فيه لما da تخيرون
kuka samu a cikin littafin naku cewa abin da kuka zaɓa shi ne za a ba ku a ranar alkiyama
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ko kuna da waɗansu alƙawura na tsakaninku da Allah ma'ana ana ya ga yin mubarak da kuma suke wato ainihin amfasiya ila mu ya mutu zuwa rana da kiyama mutane kuma wannan mirasi ane ma'ana da ba- a a ma'ana da alaina da alaina wani haka kalam ma'ana akwai wato ainihin ma'anar ta kai ma'anar zuwa cikin wannan wato ainihin magana ai a kasan na da umu ko rantsuwa ne cewa wato rantsuwa wasu wato ainihin amfasiya cewa wato inda da kuma da mata hukumuna abinda kuke rayawa a kawunan ko wato ainihin shi za a ba ku a ranar kiyama
شيء أيكم بذلك بعيد wanda ya fi dukkan mu tabbayatu ayyuhum bizalim wa rahim a cikin ku wane ne ya ramu ta haka ai wannan al'umma wa kunta annabi ya kuma da yi wanda suke rubuta shi a cikin da kawo ne min annabi su a cikin daura za a ba su da ayyukan da ajiyar lahira abdala min al-mu'minin da yadda abin da aka ba mu ne waye ya ramu cikin ku wannan أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين an lahum shuraka'u ko ko suna da waɗansu abubuwan tarawa ne wato ainihin muwafiqu da lahum wanda suka haɗa kai da su fi hada tsawon makula a cikin wannan abun faɗan ya tsarkuna lahum da za su zamu ce musu yi da abin da suke ambato fa in ka da kamari da su ko suna da waɗanda suka tsaya musu tare da kafin su za su wato ainihin za su tsaya musu da fiye da abin da za a ba mu ne to fa da ya fi shirkai ne zo da wato ainihin waɗanda suke musu wannan lamun ai ka ji da lamun masu lamun ke musu biyu da wannan in ka su ce su zama mutane suna masu gaskiya a cikin abin da suka faɗa
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ubangiji ya ce ka ambata yawon su shabu an sai ranar da wato ainihin za a zaƙe wato ainihin mai ɗan jama ma'ana wato ainihin jama'a ko ibara da an cikin al'amri shi ne wannan ibara ce ga tsananin lamarin yawon kiyama da ranar kiyama yin misali za a zuba ne wato ainihin magegemu wato ainihin saboda yin misali wani za a yi fatan kama wato ainihin bayi misali za a ce kusa karatun mutum har ko an sai ma'ana wato ainihin yaki ta bage wato ainihin kwamfulinta idan ce da al'amuri idan lamari wato ainihin tsaron da biya a cikin halin yaki wato ainihin shi za a ta ambaci wato wurin alkiyama shi ma wato wurin da wato ainihin kowa zai zama ya zuka ne wato ainihin saman wannansa wani da auna a ranar za a kira ta gare da su shi zuwa kira in ji haka don jarabawa da imanin ke imanin ba za su yi wani ba za su zaɓi shi ko ainihin shi da gurin sai bayan su zama ɗaukar wato ainihin a rubi wani da guda ɗaya sai bayan ya zama kuma a zo ba zai iya tabbasawa ba
خاسئة أبصارهم ترهقهم ذلة لقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
sai da shi wani su an sai su ne su ne na
عن ابي سعيد الخدري
رضي لا الله عنه لا لا تتوقع وأقول هذا الكلام اللي يعجبه هو وكيل عن المراد في قتل وكيل يوم يكشف عن ذلك لا ينبغي تنشده
هو
رضي الله عنه رضي الله عنه إن شاء الله تبقى عليه أن ناسا سوى ونفس في متعليه زمن النبي صلى الله عليه أمام النبي وسلم صلى الله عليه وسلم قالوا إن شيء يا رسول يا الله من ذن الله هل نرى ربنا يوم القيامة za mu ga ubangiji mu a ranar alkiyama قال رسول الله sai mu ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da an za ku gan shi قال هل تباعون في manzo Allah ya ce kuna ture ni ya yayin da kuke duba rana a lokacin da ni ko ba tare da gidajirai ba ba gidajirai tare da ita kuna ture ni ya yayin kallon wata daren sha hudu a lokacin da sama suke gare babu wato wani jirgin ya cikinta sun da suka amsa da cewa wato ainihin a ba masu zai ne ganin wata ko rana ya rasu lallahi ya ce ko wata irin ubangiji ma ba za su yi zuriyar ya ba a ranar kiyama sai dai kamar yadda suke zuriyar ya cikin sallar rana da wata ma da ba za su yi zuriyar ya ba ke nan إذا كان يوم idan القيامة rana kiyama ta yi أذن mai مؤذن shira zai shira لتتبع كل أمة wato ainihin mata na tamu kowace al'umma ta zaɓa da suke rubuta فلا يبقى أحد to ba wanda zai rage كان يعبد ya zama بينهما yana bauta a wani Allah من الأصنام da gumaka والأنساب da jamare لا يتسابقون sai sun بالله faɗa sun wuta حتى لا يبقى إلا من كان har ya zama ba wanda zai rage sai wanda ya zama yana bauta wa Allah من بر daga وفاجر wanda yake na na kwarai da wanda yake fasiri وبين أهل in الكتاب banda koma da wani tashi ya hudu da nasara فخذ اليهود to sai a kira yahudawa ويقال a ce لهم da ما كنتم su ne تعبدون kuke rubuta قالوا كنا نعبد sai kuma yana bauta ku ne إلا wanda الله kuke da wannan Allah ne ويقال sai a ce da su فاستغفر ƙarya kuke فاتخذ الله من سالمة Allah bai yi mata ba ولا ولدا ba ba فماذا to تبغون yanzu mai kuke jira a nan قالوا أتشانا يا sai kuka ce wato amin ربنا a tsakina mun wato amin za ku shirwa ya rabbana ubangiji mu fasina ta tayar da mu وإن شاءوا ku إليك sai a kuka nuni ألا تردونا ala sarsu da ba za ta kuta ruwa ba ويوشرون إلى النار sai a tura su a tashi zuwa ga wuta كأنها سراب za su ganta kamar tsoron ya يحكم بعضها ba بعضا a rinke yana wato ainihin nike ba a yi ويتساقطون بالنار da faɗa cikin wuta
ثم يدعون da ma سارا a kirawo da kara ويقال لهم kuma a ce da su ما كنتم kuku ne تعبدون kuke wa bauta أو كنا sun نعبد المسيح ce muna bauta wa masu ne wanda muke da wannan Allah ne ويقال له ku sai a so da su karya ku فاتخذ الله Allah ne من bai yi mata ba ولا bai ولد yi gida ba ويقال ku لهم sai a ce da su ماذا ku ne تبغون kuke so ويقولون sun ce أتشنا يا ربنا fitowa ma'ana muna ji fitowa ne ya wuce jiki فاتنا ku kayar da mu ويشار idan ya yi إلينا musu duni ألا ba za تردونا ku je ku gangara ku sha ruwa ba ويوشرون إلى ku جهنم je a tashe su zuwa wutar jahannawa كأنها سراب ku ganta kai ka ce wato ainihin tsoron wanda يحكم بعضها wato بعضا ainihin ba a rinka wato ainihin yana wato rubutu da ba a yi ويتساقطون zai fi da بالنار faɗa a cikin wuta حتى لا يبقى har ba wanda zai sauran sai wanda ya yi na bauta wa Allah من بر وفاجر magana na gari da wanda ya kafa jini أتاهم to الله sai ubangiji ya zo musu في أدنى a سورة cikin sura wata take wato ainihin koma baya ma'ana su gan shi wato an cikin wata sura da basu san mata ba من التي رأوه daga فيها wata daga surar da suka gan shi a cikin ta قال sai ya ce وماذا to kuma تنظرون suke jira لتتبع كل أمة kowace al'umma da zai tafi ما كانت abin تعبد da suke bautawa قالوا يا ربنا gaskiya ubangiji فارقنا الناس mutane sun sun rabu da mu في الدنيا a gidan duniya أكثر ما كنا إليه wato ainihin wato fi- a- a- mafi bukatuwar abin da muka kasance zuwa gare shi ولم ba mu يصاحبه ba mu abuce su ba sai فيقول ubangiji ya ce أنا to shi ne ubangiji ربكم ku ويقولون sai su ce muna نعوذ بالله neman ƙari da Allah min ka da gare ka لا نشرك ba بالله za شيئا mu tara Allah da wani ba saboda wato ainihin ba san Allah ba Eh, domin san Allah wanda ya san Allah su yi irin su dalilin da ubangi ta baraka wata ala yayi ba zai tsaye gare shi ba ka gani shi yasa lokacin da annabi Musa ya zo wajen bishiya yana zuwa sai aka ce inni la ana Allah fa khala'ana alayka innaka bil wadi al muqaddas ruwa bai mutu ba sai ya ce da kalmansa ya dinga kuma tilawa da ubangiji ainihin a sannan kaga inda wani ya ce a wannan gujiyar ainihin guji ce a kare ta Eh, to مرتين ya ba ka gani a hadisi eh, manzala kuma ma a duk wani cikin ana buƙatar yin hadisi ko shi Eh, ranar kiyama zai tsaye da wani bawa ya ce kai bawa yaya na ne muka ba da abinci ta hana ni sai ce abinci ya za ka nema abinci wato ainihin ni kuwa ana gaban shi ne ubangiji alam gaba daya sai Allah ya ce a bawa na wani ba ya zo ya nemi abinci a wurin sa baka bashi ba ai da ka bashi da ka samu ni gaba
مرتين أو ثلاثا to ainihin zai zo ku zai tambaye su marra sai ni marra biyu ko marra uku حتى إن har ba بعضهم a rinsu da ya kalu an yan kalima wato ainihin mai canza wato ainihin magana يقول هل بينكم وبينه آية to shi ke nan tun da kuka ce ba ni ne ubangijin naku ba kuna da wata alama tsakanin ku da shi فتعرفوه wanda بها kuke gane shi da ita فيقولون sai su ce da نعلم muna da ita يكشف عن ساكت wanda suka mu wato ainihin sai a yayo da wato ainihin makayyama فلا يلقى من كان يسجد to wanda shi yake wa Allah sujada ba zai rage ba يشر لا daga ينفذ wajen kansa إلا أذن الله sai Allah له ya mutu izinin da sujada ولا يبقى من كان يسجد wanda ko yake sujada don saboda wato ainihin tsoro ko ولا أذن don saboda riya إلا جعل الله ظهره sai Allah ya sanya wato ainihin bayan sai zama wato ainihin kamar allo كلما أراد أن duk lokacin da yake يبقى yin sujada مر على sai ya faɗi wato ainihin suke tsaya ثم يرفعون sannan رؤوسهم su ɗan kawo da su وقد تهور في سورة ubangiji ya sake wato an yi tsiri a cikin wata kowa التي رأوها wata tsirrai wato an cikin da a farkon marra فقال zai ce ana da hukumi ne ubangiji ku ويقولون zai ce ɗan zai ce da أنزلنا ubangiji ku ثم يضرب الجسم to على sannan sai a saka جهنم wato ainihin gada a wuta jahannama وتقل الشفاعة wato ainihin da garin kuma ce to wato ainihin da tabbata da halatta ويقولون wato ainihin sai wato ainihin mummune su suka cewa اللهم سلم ya ubangiji sallim sallim ka amintar ka amintar mana wato gada na yi ke sarai ta kuma za a hau ainihin a haura kuma zuwa ga wato ainihin mahaifar kenan na shi za a wuni to wannan kuma ilawa zuwa ba wani daga cikin ku sai ya ƙeta da wannan gada na
قالوا يا رسول duk الله da sai ya magana وما to me الجسم wannan gadar قال sai ya ce شهد wato مزلقة ainihin dahamu mana wato ainihin sarki ne wato ainihin musallaka su mai dantewa فيها a كتائب cikin su akwai wato ainihin masu kaucewa وكلام da awantakai وهسة wato ainihin da wato ainihin eh, wato eh, abin nan wato kungiya وكون بنجد wato ainihin da suke kasancewa a nan gudu.
فيها شوية akwai tsayoyi wato ainihin na cikinta يقال لها ita wato ya تعالى ana ce da su ita wato ainihin ka adanu to فيمر المؤمنون mummune za su dinga wucewa وترك العين kamar wato ainihin tsamtawar gani وكالبرد waɗansu kuma kamar walƙiya وكالمين waɗansu kamar iska وكالسيد waɗansu kamar tsuntsaye ko wani da gwargwadon wato ainihin mutanen su mutanen zurawan gini وكأجاويد الغيب wato waɗansu kuma kamar garman dawakai والرسالة waɗansu kuma kamar dakarai مناجم fanajin musulmin akwai wato ainihin musulmi wanda yake mai tserewa da wanda kuma wato ainihin za a wato ainihin zai wuce amma ainihin bayan an tabbace shi mursalin abin wato kai wa makadusin ko maka tutun da abin wato ainihin wato ainihin jefawa kuma ina a riga cikin nama wutar jahannama hatta yi za ka da to har yayin da mummunai wato ainihin suka gama da wuta ma wanda ne na fiye maza na ce na rantsa da wata rayuwa ta fi ikon sa ne na hadin ba wanda daga cikin ku da ashashin shiddatin lahi wato wanda yake wato ainihin mafi tsanani daga tsanantawar ubangiji istifa'in a hadin cikin cika haƙƙi daga min mummunai al-mu'minina daga mummunai yawm al-qiyamah wato ainihin ga Allah ranar kiyama bi ikhwani wato ainihin duk wanda waɗanda suke cikin wuta ana wato ainihin a rannan wato wanda Allah ba wanda zai su cika haƙƙin wato ƴan uwantaka ainihin da mummunai wajen tsamo ƴan uwan waɗanda suka tunkula suke shiga wuta.
ويقولون Kuma ربنا mummunai za su dinga cewa ya كانوا ya ubangiji mu ai wannan sun zama mu tare da mu suke azumi mai salluna sallah tare da mu suna ويحولون hannun tare da mu ويقال mu لهم ya ce mu so اخرجوا من man aran su ku shi nan ku je ku fito da wanda duk kuka sani فسالوا صورهم وأبو على أبي.
النار Oh, sai a haramta wato surorin su ga wuta ويخرجون شركا كثيرا sai su fito da wato ainihin mutane masu yawa shi sa wato ainihin ake cewa ka ka dinga kokarin sanar da kanka ga mutanen Allah duk wanda ka ga wato ainihin abin kyautata wa mutum ne to kai kokari ka sanar da kanka gare shi saboda ranar kiyama mutum ne za ta sanar cewa idan ka shiga cikin gaba ainihin in ana cikiya zai gano wani cikiyarka na'am قد اخذت النار الى انتصاره wato ainihin har wuta ta kama wato ainihin rabin ƙorinsa والى wani ركبته ta kama ruwa su yi wata ثم sannan يقولون mummuni su ce ربنا ya ubangiji mu ما بقي فيها احد وأبو- ومن امرتنا به wato ba sauran wanda ya rage daga wanda kai mana umarni mu fito da shi daga wuta ويقال sai a له ce mu su mu sake komawa وهو وجدت في قلبه مثقال duk wanda دينار kuka samu wato ainihin misalin ƙwayar dinare na alheri a zuciyarsa to فاخرجوه ku fito da shi ويخرجون كالأسد wato ainihin sun fi fito da wato ainihin zama mai yawa ثم يقولون da wata yadda yake misali ko yace ita wuta ba a yi ta da mumini ba aljanna aka yi da mumini amma wuta an yi ta dan kafirai kamar yadda da'a bin Allah a nan kayan mumini ne sako kuma kayan kafirai ne to idan mumini ya ce kafirai a nan har ya mutu bai tuwo ba to ranar kiyama ma in za a ci kafirai da mutu sai ya mutu da iya hanta saboda ya taya su aikin su ainihin a nan to daga baya kuma ainihin rike a in ta yi tsawo za a je a dawo da shi kuma ainihin gidansa Allah ya kiyaye na
ويخرجون to كالأسد sai كثيرا su fito da wato ainihin mutane masu yawa ثم يقولون sannan su ce kuma يا ya ربنا ubangijin mu لم نجد فيها مما أمرتنا به أحد to ba mu san wato ainihin wani kuma da ya rage da cikin wanda kai kuma ni da shi wato ainihin a cikin ta ba ثم يقولون wannan kuma ki ya ce ku ارجعوا koma فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة misalin dinarin wanda kuka samu wato ainihin akwai misalin dina- rabin dinari na alheri a cikin zuciyarsa من خير na alheri فأخرجوه rubo da shi ويخرجون كالأسد shi ma na san كثيرا da rubo da mutane masu yawa ثم يقولون sannan su ce يا ya ربنا ubangiji mu لم نزل فيها ممن أمرتنا به أحدا lam nazar ban mu bar fiya a cikin wutar da man hamar da na da kawai da kawai sai mu wato an yi shi a cikin wuta ba ثم يقول sannan ya ce irin su ku koma ومن وجدت في wanda سبيل kuka samu wato an yi wuta da bayan zarra da alkhairi masu فأخرجوه cikin su ku fito da shi ويذبحون to sai su fito da كالأسد jama'a masu yawa ثم sannan يقولون kuma su ce يا ya ربنا ubangiji mu لم نزل فيها خيرا ba mu bar wato wani alheri a cikin ta ba وبدأه أبو سعيد abu da يقول yana cewa إن لم تصدقوني بهذا الحديث in ba ku gaskata ku yi gaskiya da wannan hadisin ba in ba ku gaskata ni akan wannan hadisin da na gaya muku ba to ku فقرؤوا karanta in kun ga dama إن الله Allah لا ya wa la ya يضل zama da من ƙara كان babba ko wani zuba da wata kuma in ba wurin su ne da zuba wa jira na zima ku karanta wannan aya da ubangiji yake cewa hakika ubangiji ma ya zalunci ne tsarin bayan zarra wato in ko an samu hakana zai rufe gina ta ya ba da wato ainihin lada mai yawa zai gare ta فيقول الله sai Allah ya ce شفعت الملائكة mala'iku sun ceto وشفع النبيون wato annabawa sun ceto وشفع المؤمنون manzanni ma sun ceto ولن يبق إلا أرحم ba الراحمين wanda ya rage kuma sai Allah da kansa wato mutuncin kan masu cin kai فيقبض قبضة to sai Allah ya danka wato an danka daga cikin wuta فيخرج منها ya قوم fanda wato waɗansu mutane لم يعلم لم يعملوا khairan tsatsu ba su taɓa aikata alheri da dai ba dan aduhu wa man sai riga sun zama gawayi ما يأتيهم sai ubangiji ya ce ba sa cikin wata korama في أفواه الجنة wanda yake a bakin kofar aljanna يقال له نار ana ce wannan kogin wato ainihin kogin rayuwa ويخرجون sai su fito كما تخرج الحبة kamar yadda kwaya take fita في حميل السيل wato ainihin a cikin wato cikin wato wato ainihin gudun ruwa ألا ترون أنهم إلى الحجر ku duba suna tafiya zuwa dutse أو إلى أو wato إلى السبيل aminu sai wato ainihin turan ruwa kenan na'am ألا ترون أنهم ba ka wani kuma to za ta zama abin da ruwan nan yake fitowa yana tafiya zuwa ga dutse أو إلى ko zuwa الشجر cikin bishiya ما تقول إلى الشمس wato ainihin asfara aw asfara wato ainihin ma da kunu wato ko ma da kunu ila shamsi wato ainihin ba ta kasancewa zuwa ga rana asfara mafi gaskiya wasu da ko mafi kore وما يكون منها ko إلى kuma wato الجنة ainihin ma da kunu ila shamsi ku duba yadda suke kasancewa zuwa ga rana wato ainihin ne kasu mafi kore kore kore وما يكون من هذا أبو اللي كي كسر كان يجريش إلا الدنيا يسوى إنوا يقول ومن هذا غير سماوات وأن يبري هذا في يخرجون كاللؤلؤ wato sai su fito kai ka ce su في riƙi رقابهم الخواتيم akwai wato ainihin ƙauyoyi a cikin wayoyin su يعرفهم أهل da wannan yin الجنة aljanna za su gane su هؤلاء متقاون waɗannan irin yanzu sun Allah ne الذين أدخلهم الله waɗanda Allah ya shiga الجنة su wuta a wato yin da su aljanna ba ta بغير عمل wani wani عملوا aiki da suka aikata ba ولا خير ba wani alheri da suka kaddamar ثم يقولوا sannan ya ce ادخلوا shiga الجنة aljanna وما ku رأيتموه ga abin da mu gani a cikin aljanna فهو لكم na ku ne ويقولون sai ربنا ya ubangiji لنا mu ka ba mu ما لم تقل أحدا abin da muka ba kowa ba من na العالمين da alam ويقولوا sai ubangiji ya ce لكم عندي ما هو أفضل من kai zan ba ku هذا abin da ya ke ubangiji daga wannan ويقولون sai sai ربنا ya ubangiji mu أي شيء da wani أفضل abu من ne kuma abin هذا da ubangiji daga wannan
فيقول ya لذلك ubangiji ya ce yarda ta فلا أسقط عليكم ba zan yi fushi gare ku ba haka Allah bai ga yan aljanna بعده bayan da أبدا abada duk wannan har ya kuma wato an yin aljanna ta yi cewa wato an Allah ya yarda da yan aljanna babu fushi ainihin bayan ta har abada domin cikin ni'ima ko mun daɗin ta tunanin rabuwa da ke na rage jin daɗin ta Eh, tunanin za a rabu da ita To, eh, aljanna ko da an shiga Allah zai ji jiki kenan wato ainihin babu wani fushi da zai biyo bayan har abada kuma da wawa ce wato ainihin har abada alhamdulillah Allah sai ga wani khashi'atan absaruhum ma'ana wato ainihin maganan su tana mai wato ainihin kaskata halin halin yanzu da wani da ura ko wato ainihin yuda auna kenan daga dalilin na na yuda auna za a kira su su jada alhali wato gidan su tana mai kaskata ai dalilin sun karfafi cewa la ya rufu una ha ba za su iya daga ta ba sana'uhu da lafi wato ainihin kaskanci tana lullube su wakar ta yi da amma irin su ai da sun zama ana kiran zuwa da su kiran nan a gidan duniya wa mun tsari mun tsara wato ainihin wato ainihin kokon lafiyayyu wala ya tuna bihi ba sa yin sujja da tsari Allah ya tsaro ba sa yin sallah
سلام عليكم يكذب بهذا الحديث ubangiji yake ba zan ke kare ni ubangiji ko zai haɗa hadisi da wanda yake zai wadda da wannan alqur'ani سنستدرجهم من حيث لا يعلمون sanar da lulluhun da sannu za mu kama su kalilan kalilan sannu sannu na na kira a yara mu mutum inda ba su sani ba
وأملي لهم إن كيدي
wa umli متين lahum ina musu wato ainihin jinkiri ne inda kai sun kana dina mutumin ƙarƙarfa ne a shirin da ƙarƙarfa ne la yuqa ba a iya warware shi a ga shi ya sa a hadisi manzala ya ce inna Allah ta'ala yumhilu wa la yumhilu Allah yana wato ainihin saurarawa ne amma baya bai kaga saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya ga yana safawa Allah amma lafiya yake ƙara samu kuɗi yake ƙara samu martaba yake ƙara samu to ya guji wato ainihin ɗin Allah ya yi istidraji ne ubangiji ta baraka wata ala ya masa kamar yadda yake cewa a sanar sarki domin na hasila ya alamu da sanar za mu fitar mu cikin da ba ba domin wato ainihin Allah ya yi ɗaya da kiwon wanda yake so ya kama haka ya duka ganin kullum lafiya Allah yana ta kafo yana ta barna amma ya ga cewa ainihin shi ba abin da ya same shi ko da zaɓen nan baya yi ainihin kuma kuɗi kullum samu ne kuma tare da samu Allah ne yake yi to Allah yana yin haka ne da wato ainihin ya kama shi a daidai yana jin wato ainihin gobe haka nake ji ba haka nake sai ya rasa kawai ya faɗa kuma ainihin a cikin kanku lafiya
أم تسألون أجرا فهم من مغرم مثقلون ubangiji ne yake tambaya yake cewa an su sa'alu ko wato ainihin kana tambayar su ala ta dinga misalin da duk da bambancin nan kana tambayar su ajarar lada ne ba hukumin wajen sun mutsaru da suke jin nauyi daga wato ainihin garama da za su ba da ma yi kuna da hudu da abin da za su ba su shi ba da yi minu da haka masa imani da zai da saboda wannan العلم kamar da wanda su da wani magani da kuɗi ya sha a shi ko tare shi ne yadda shari'a ta bayyana ana kiran zuwa da shari'a ayoyin da za su shirya da su kuma zuwa da su da Allah ga sunan a bayyana amma su kuma suna da kira suna wa su shigewa to shi ne ubangiji ya ce ko ko wani kuɗi ake nema a wajen su ne saboda haka wato suka yi imani don saboda gudun abin da za su bayar domin wato ainihin mutum yana da kanwar wato ainihin a ce ya kawo da'ima wato ainihin baya so a ce a kawo ya kawo sai da ce wato ainihin ya karba to ya fi son ya ji wannan ko wani wani a amfara suke wani abin nan wani kurma ne aka zuwa abinci a gidan sai aka ce kurma in ka suka rage wa kanin su sai banza da sai na shi abinci kurma ka rage wa kanin su sai shi ta ji da duki ya duka sun ji shi na ji magana za ta ce shi ba نعم هل عنده الغيب فهم يكتبون ubangiji ce afu da mu gaibu ko ko akwai sanin gaiba ne da Allah ai Allah mabuz Allah mabuz Allah ne ne gaibu wanda wato an gani yake cikin sa ko me su duk wani sun ke rubutowa ne mu da gare su ma ya kula abin da suke faɗa
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو abu مقبول biyar kai hakuri ya rasulullahi da kuma da bata da hukuncin ubangiji ka a da zai yi ma shi da wa shawo ga abin da yake wala ta ko kuka zama ka sai da rubuci ga wa ba shi shi ne annabi Yusuf ke zai da shi ko za wala da lafiya da gawa ko Yusuf alaihi salam shi da annabi Yusuf alaihi salam kin ma dai yayin da ya kira rabbu ubangiji sa wa huwa maktum alhaji yana cike da fushi ana ruhu yana da cike da gamma wato ainihin damuwa shi ba da rubuta a cikin cikin keji لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذموم laula an ta zara ta huni mutum ba dan wato rahama na rabbi da ubangiji da ta rike shi lan gina da an yi hutu min ba da hutu da cikin gidan da bil araya din abil arbi a kafa al qawai wato an ta sarari ko mutum yana hutu lakin mutum cewa shi mutum an yi hutu a rima an yi kasa wani gidan da aka yi hutu da mutum ba dan sarki ba wannan daga nan ne wato ainihin kuma yake cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina wato alfahu ce da ita wani rawa aka ba shi kuɗi wani ne sai a masa duka kage to haka abu yake shi annabi Musa Allah ya aiko shi ya yi kira wato ainihin akan abin Allah aka cire masa to sai ga ba zai iya zama da waɗanda suke makiyan Allah ba domin kada azabar da za su sauka da shafi saboda wato ainihin jira da wato ainihin saba Allah da yake sai su da su kada ai haka tsari ne ne ko inda Allah ma ya fara cikin alƙur'ani wa kada zuwa fil kitabi an idza tujibu ayatul lahi kufuru biha wa yastahanu biha la taqulu ma'ahu kada su yi a cikin kare Allah ya umarni a fitar da to amma saboda matsayin su a wajen Allah ya wato da ya fitar sai ya zama kuma laifi haƙƙinsa ya tsaya sai Allah ya ce ya fita to fitar ba tare da an ce ya fitar ba to shi ne ya zama wato ainihin umarni da malaka da Allah ya yi masa lalace to amma tare da wato ainihin wanda ba ke kai matsayinsa ba in yi irin wannan fitar sai a yabo shi ba saboda ya ga ana saba Allah ya kasu zama da wasu suke saba Allah ya fita daga cikin to amma shi wato ainihin saboda matsayinsa wato ainihin sai zama na hakan sai zama na wato ainihin ya jawo a kai masa wato ainihin lalabi aka sa shi wato ainihin wato a cikin ruwa wanda ake koya aka yi jefa shi a cikin ruwa da aka jefa shi a cikin ruwa sai aka yi masa kukuku da cikin kifi wato ainihin kifi ya haɗiye shi wani kifin shi ma ya haɗe wannan kifin kuma wannan yi ƙasar ruwa ya je wato ainihin ya zauna a ƙasar teku shi kuma yana to amma saboda makaminsa Allah ya tsare namansa da ƙashinsa da numfashinsa bai canza ba daga wato ainihin yadda yake wato ainihin a duniya kuma da hankalinsa tare da haka a cikin cikin yana ci gaba da tasirinsa tsakaninsa da Allah ma'ana wato in bai samu wato hijabi tsakaninsu da Allah ba sai ma ya ƙara samun kusanci da Allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka gani wannan da zai gani gani har ko ubangi tabaraka wa ta'ala yi da zalimi gare shi aka umarci kifin ya zo ya aman wannan kifin ya yi shi ma wannan ne aman wato ainihin annabi Musa a bakin kofi shi ne aka fito da shi kuma sannan ubangi ya sarrafa da wato ainihin kabewa wato saboda zama da ya a cikin ilimi mutum da shi ya yi laushi ya yi rauni saboda haka sai aka tsoro masa da kabewa ka san kabewa ita ce wato ainihin in wato ganyen ta kusa da ƙasa wato amma ga shi halabara kuma zai inuwa shi ke nan wannan ganyen ya zama yana masa inuwa inuwar da yake sha kuma ɗan kabewa yake ci har jikinsa ya kwari na'am
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاتبعه ربه فيوم الدين يضع له من مودة أنمسا فجعله يكون في نجين الصالحين المسا ويا الأنبياء النبوات فإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون نعم وإن يكاد الذين كفروا wato ya kusanta wato ainihin waɗanda suke kafurci da izini kunaka su jarzar da kai su zanni da yaɗi da izini kunaka wa bai hama da izini kunaka ma'ana su jarzar da kai da misalin da idanu a yanzu ruwa ne suna kallon ta kallon shiri na kallo mai tsanani ya kado an yi da uku ya kusan ya kada su wani ki daga ya fada da kai alama ka daga wato an yi bisa da kiransa lamma san da kuka kira yayin da suka ji wannan alƙur'ani ko ya kunna suna faɗa hasara dan hasara inna hu la majnun cewa shi a kusa da aljanna bi saboda alƙur'ani saboda kuma alƙur'ani nan Allah ya ji a bihi wanda ya zo da shi wa ma huwa to وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو يجب على القرآن لأنه إلا ذكر سوى دين العالمين كآدم آل الجن والإنس مدى إلى الجنون لا أهل بسوره جنون وقام ليس مصر ولسيبا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألا أخذنا الحق
والحاقة والحاقة وتؤلم مكان أنت يا أنت القيامة القيامة التي يوقف فيها ما أنكره abin da aka yi mutu wato a cikin sa yake da kudaden da ba su da tashi wani sabi misali wanda za a yi da sakamako au ko kuma a almutu ita alkiyama mai bayyanawa ce da zalibi da waɗannan wato abubuwa madatar da yin zabi da sakantawa malaha tsatsu mai kece magin kanciya kuma tabirin wani girmama ne da ta ya da ta nasa wurin masu yi nan duka hukumar musulmi wa kabarin haɗin labarin haɗin shi ne وما أدراك ما الحاقة
mamakin saninka ai wato an ma ala masa mamakin saninka malaha qad me ce wato an yi makin kanciya ya rubuta azini wannan tsarin girmamawa da sha'ani har ga lamarin sa amma ma al'ula ta farko mun su dan mu da ce ma ba da abin da ba da kamar shi ne labarin sa wa ma alzani ma ta biyo kamar ha labarin da mai mahallin mahuli suna mahallin mahuli ne na tsari ne biyu da adra ga adra
أبتبت وجوه عاد بالقارعة amma adawa da samudawa kusa da wata bulgari a cikin mai kwanfasa a alkiyama da alkiyama wannan suna yanayi na alkiyama saboda yanayin ta wasu suna da suka zo wato ainihin da nau'i da yawa ta gani nan a farkon sura an ambaci da alhaka nan kuma aka ambaci da alkari'a da ana saboda ita kawai kuma wata na kwanfasa wato ainihin suna ta bi a wariya da tsammakatanta فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ba amma su mutu amma su sun gudawa ko ulin kuma nan an harbe da su da tsariya da tsawa an ji sai hadi da tsawa a lura wa su da hadi wani shauki biya ta su shiga ji a wajen wato ainihin tsanani wato ainihin mala'ika ne aka sa yi tsawa da su mutu gaba daya
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية amma su adawa ko ulin kuma nan an halaka da su ne da rihin da iska sarkarin mai kara ai shiri da su kawai ne tsananin wato ainihin tsara ajiyar da karwa kuma ai kawai da mai karfi shiri da matsalanciya ala ajiyar ta adawa kofin tare da karfin goshi da shi da tsananin su sai ka ga wato ainihin ato iska tana kamar wato wato abin mujaujawa da shi wato ainihin a tsananin sama kamar wato guguwa na ɗauko kalmani haka ba ga wato domin dogayen mutane ne ƙarfafa saboda karfin su mutum ɗaya daga sun sun zo ya samu dutse in ya buka sai za hannu ya jinjige shi an ya ɗauka an yi gudu to amma iska da ta zuwa da ta dinga wato an yi kalan kai zuwa da su na
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام رسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خالية sakara alaihim ubangiji shi ya hora wannan iska a kan tsaya tsara ya zuko da ta kare da rinjaye saba a yaran wato tsarare bakwai wata mani da ayyani da kuma wuni takwas a wani farkon wannan kwanuka mutum yau mai arziya yi da asuwa ranar laraba ne litamanin da kwana takwas da kina da suka rage nishin wani da nishin wani wakanan na bi ajin shikari a wato ainihin gefen gefen wato ainihin lokacin tsari ne hukuma wato kwanuka ne wato ainihin majeranta mun tabi ainihin majeranta shirya an kama ta ta bin kawo ya fi shi da haku da wato ainihin bibiyar aikin ne wato ainihin lalas wato bi a adadin kai a cikin mai da wato ainihin kake a da yake yi alam da yi ta wato ainihin rauni karatan ba da karatan mara bayan mara ta yana kuma haye da kuke to mutane da kauma a wannan lokacin sai ga wato ainihin su mutanen adawa فيها أسكنة نفسه وسرعان أكاي أما قلوه لأبي من جبه هو أكبر هاي جنة سنة مدسو كأنهم كيف أجدوا أعجاز وصول كاني أن وصول نجم أسل إن يتم وأدوأن جميعين يخاوي يتمو بيسيا أشاء يتم نفاق وفارق يتم وزبا كوما يتعالى إذا
فهل ترى لهم من باقية Ubangiji ya ce to yanzu ka ga wanda ya saura maka da su mutanen adawa bayan an rage da su waye rage ai da wannan suna sai ta nan sun da nan su kada su abu kada rawa abu ta ko ko tun nan mu ba da gaske mu ba da cewa to ba ke da suna da gaske ai bakin kaga wani wanda ya saura daga cikin adawa la ba wanda ya saura
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات وجاء فرعون بعد بالخاطئة كون فرعون يزور من قبله من أولئك وانت أتباعه من ينصر وفي قراءة لفتح القاضي وسؤال وجاء فرعون ومن قبله وتكون الباقي أتي قوله أي من تقدمه هو اللي يجب أن يجب أن وجاء القاضي الذي يقول في قراءة والمؤمن da mutum sukawa su ne wato ainihin mutanen annabi lutu ya da hama abokanta wani kura tsawon da da tsare annabi lutu bilkhadi'a da wato ainihin ayyuka waɗanda suke na kuskure an da su ila da da kaɗe da ayyuka waɗanda suke ma guda kuskure
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية fa a sau sai suka saba wa rasul da sun manzo ubangiji suna da bulutu wa garihi da waninsa suka saba masa fa a sau hukum a tabbatar sai wato ainihin azabar ta kama su ainihin ruko rabiya da mutum ke mai karuwa ai za a yi ne da tuwa bishi da a cikin tsanani a lagaira ya fi tabbatanta إنا لما خرجنا أمدناه في جارية inda ubangiji su da mata galmamu yayin da ruwa wato ainihin ya tsaye alama na ya tashi farkon kulle shirin da kusan kowane wani zuba da da ruwan wasu yau gaida da waninta da mara tsofana a lokacin tsofana haman na ku sai muka ɗauke ku ya ni a ba ku iyayenku idan tun fi a zirabin ku muku kuna cikin tsoron su a sannan su jare da cikin komi an su hiri su yi ruwa allati abin hannu wanda annabi nuhu yi wanda ja wato ya tsira ko shi annabi nuhu amma kana ma abu da wanda yake tare da duniya a cikin ka wanda daga albaqo da sauran kuma suka rufe a ciki
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية da alaha dan mutum ya ta ai har da yake duk wannan aiki eh ja mu'minin shi tsere da mu'minan nan wai ila da kafirin da halakar da kafirin mutum ya ta tafiya su ba ni ne lokacin gare ku wata iya ha uzunin wa iya su wa da kulli ne kiyayewa kuma ki kiyayewa to ai wannan wa da tsari da su ma da mu ne kiyayewa ga abin da suka wara
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة to idan an yi kuta a cikin kaho ma'ana wato an yi kutar nan guda ɗaya da kuka na rabewa wannan salaki tsakanin halitta wuyan sani da jinsu da sakar biyu وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة a sannan kuma wato ainihin aka ɗauki wato ainihin tattai wanda ba da ciwon wasi ba duka da aka tantance su da kasar mana da daga wayi sun guda ɗaya aka nike su
فيومئذ وقعت الواقعة to a nan fa ɗan da daga an yi wato ainihin an tantance ƙasa da ciwon wasi ga baki ɗayan su to da nan fa wato ainihin mai akuwa ta aku ai da mu ya wuce kiyama ta tsaya
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية sannan kuma wato ainihin sama za ta ke wani da ita sama a yau mai zuwa a wannan ranar wani rauna ce
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
wani malaku a sannan kuma mala'iku yani al mala'iku su mala'iku ala arja ya suna jafan wato ainihin sama wa ya da arsa da suka hudu ma'ana wato ainihin samani a cikin mai izin a wannan rana samani yake mutum saboda daga mala'iku ya da arsa da kuka su ke ɗauki da al'arshin ubangijin ka hukun wato ainihin da gudu da al mala'iku su mutu da mala'ikun da mala'ikun da aka ambata aminar mala'iku su da mala'iku aunin su ko biyu ko ko daga safan wato ainihin mala'iku su ke ɗauke da su yau mai izin wato ainihin ko
يوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
yau ma izin a wannan rana su ƙura runa wato ainihin za a fito da kudin hisabi misali la ta tafa minkum khafiyatun wato wani laifi wato ainihin koye da zai koya wato ainihin gare ku a nan ba aka ja'i ka tafa wa ya'i ma ya tafa min sarari da gafin da kuke asasa a nan duniya to a nan kome kuma zai zama wato ainihin a bayyane da bayyane wani wani malami ko ta kuɗe ke ce a to nan duniya ba an yi ruharwa to lahira su za ku da ba Allah ya muwafaka Allah ya gafarta